A dangane da shirin Izza So kashi na ɗari wato episode 100 da kuke jira a saka muku ga wata muhimmiyar sanarwa a dangane da shirin kamar yadda wato lawan Ahmad wato Umar Hashim a cikin shirin ya bada wannan sanarwa inda a yanzu wato kuka kasance tun karfe takwas kuke ta jiran wannan shiri zuciyarku take ta tarar da cewa shin za a saka shirin ko ba za a sa ba. A yanzu muna ɗauke da sanarwa daga Umar Hashim ɗin inda ya bada tabbacin cewa wannan shiri insha Allahu a yau dinnan Lahadi kamar yadda ya saba zuwar muku sai dai an sami 'yar tangarɗa inda Umar Hashim ɗin ya yi cikakken bayani a yanzu. Ga sanarwar. Masu saurare kamar da ku sani dai a izza so yanzu a kashi na ɗari ake jira a yau dinnan Lahadi a saki. inda tun karfe takwas kuke ta jira a saka muku shirin a tashar nan ta Bakori TV kuma har yanzu ba a sanya shirin ba. shi me ya sanya za a saka shirin ne ko kuma ba za a saka ba? Lawan Ahmad ya yi sanarwa. Kamar da kuke gani haka daga shafin jarumin Lawan Ahmad Umar Hashim ya ce insha Allah karfe goma zuwa sha ɗaya Izza so episode na ɗari zai zo muku a tashar mu ta Bakori TV mun gode. Wannan ita ce sanarwar da Lawan Ahmad din ya fitar wato Umar Hashim a cikin shirin inda ya bada tabbacin cewa yau dinnan nan insha Allahu kar ku ga karfe takwas ta wuce kamar yadda aka saba sa shirin ba a sa ba kuma tara ta yi ma ba a sa ba to insha Allahu shirin zai zo muku nan da zuwa karfe goma na daren yau ko kuma zuwa sha ɗaya sannan haka zalika za mu iya ƙara gaya muku cewa duk daren dadewar yau za a saka muku wannan shirin ko da zuwa sha biyun dare ne yau dinnan alhadin nan za a saka muku wannan shiri na iza so kashi na ɗari ga wata muhimmiyar sanarwa dai again mai maganin me yake da bari mai magani kwana muke yi babu bacci gaskiya ba da wannan magani amma shawara ɗaya nan ba a kai shi shafa'un islam medicine center ai ƙwararru ne fitattu ne sanannu ne an san su a fagen su a wannan cibiya ne da karin kaina na je na kai labarin larura ta suka bani magani kuma cikin ikon Allah na jana na suna da kayayyaki na gwaje-gwaje wanda ba za a baka magani ba sai an gwargwaje irin larurar da take damunka sannan a baka maganin da ya daidai da ita kuma cikin ikon Allah ka warke suna zakulo magunguna ne da alkur'ani da hadisan manzon Allah suka yadda ai amfani da su mu tashi mu garzaya abubuwan da yake damun nasa ma duka insha Allah masu sauki ne to yanzu likita ya za a yi kenan ga wannan maganin a basa shi ya sha rabin kofi da safe rabin kofi da yamma bizin duk wannan abin nan Allah sa ka da alheri na ga miki duk irin larurar da take damun mutum da ikon Allah su ka zo suka kwarbada kin ga dai gwaje-gwajen da aka yi masa awa biyu ana gwaje-gwaje yanzu sai batun kuɗi Assalamu alaikum jama'a sunana Abdullahi mai cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center ina yan uwa masu buƙatar maganin haihuwa ko kuma suke fama da cutar infection ko tsinkewar maniyi haka kuma ina masu buƙatar maganin zafin jiki zafin tafin hannu ko na ƙaba ko kuma cuta mai karya garkuwar jiki wato hiv da ma sauran cututtuka da suke damun al'umma cibiyar shafa'ul Islam medicine center tana bincike a cikin littattafan addini domin zaƙulo magungunan cututtukan da suke damun al'umma don ta harhaɗa su a samawa al'umma maganin da zai warkar da su. Don haka masu buƙatar waɗannan magunguna? Za ku samu Shifa'un Islamic Medicine Center a Kano a Medile Sabuwar Gandu kafin kwana gidan kaji Uwar Soro Plaza shago mai namba B6. Ina 'yan uwana mata masu fama da matsalolin da suka shafi 'ya'ya mata kamar ciwon fibros wanda yake damun mata yakan hana su haihuwa dukkan matar da ta zo wannan cibiya tamu za ta amsa sunanta mace a gurin mai gida. Ina maza masu buƙatar maganin ƙanƙancewan gaba tare da saurin inzali. Ina masu fama da matsalar asma, diabetes, ciwon siga, hepatitis, ciwon hanta, hypertension, ciwon hawan jini. Cibiyarmu ba da ka take ba da magani ba, muna da ƙwararren injina na guje-guje, mu gano matsalarka kan mu baka maganinka, insha Allah. Domin ba ma yin cuta daban, magani daban.